Kimanin mutane dubu takwas mafi yawansu yara da mata harin da suka share kwanaki takwas ba kakkautawa ya yi sanadiyar rabawa da muhallansu da kona ƙauyuka bakwai a ƙananan hukumomin lau ardokola da yaro da ke jihar taraba mataimakin gwamnan jihar taraba injiniya haruna manu ya jagoranci tawagar gwamnatin jiha da ta sashen tsaro na kwamitin wanzar da zaman lafiya arewa maso gabashin najeriya don kai ziyarar gani da ido a yankunan da abin ya shafa lamarin da ya danganta da rashin haƙuri da juna. Mun bi mun ga irin ta'adin da aka yi gidaje da aka kukkuda mun tabbatar cewa wannan abun din da ya faru aikin shedan ne kawai ya jawo wannan haka din in Allah yarda ba zai sake faruwa ba halin da ake ciki yanzu a yankin ya jefa mazauna ƙauyukan da ke makwabtaka da zama cikin fargaba da zulumi kamar yadda mazaunin banda Binan ya shaida sunana dan Juma ko sai dai makwabtanmu da muke tare da su shine abun ya shafa amma masalan mu kenan mu da zaman lafiya ne dole mutum ya fargaba dole kiyaye aka ce da yawa daga cikin ku yanzu ba ku fara a gidajen ku a kwalle kwalle kuke haka ka da haka haka haka su ma ya shi da daren yayi haka nan muna dibi yara mun jama'a jakan gungu shugaban sashin tsaro na kwamitin wanzar da zaman lafiya a arewa maso gabashin Najeriya Brigadier Janar Habila Zintanaba na daga cikin tawagar da suka zaga ƙauyukan da aka kona da kuma sansanonin yan gudun hijira ga kuma yadda hirar mu ta kasance abin da muka gani lallai kan an yi kone-kone gidaje da yawa kuma abun lalle ya bamu damuwa a to jami'an tsaron mu suna da jiragen yari da masu saukan angulu al'adu da suke sintiri da me yasa ba a saka wayan nan wayannan rigan cewa wayan nan da suke ta'addancin nan suna tafiya ne cikin kungiyoyi kamar su afka jama'a ba za ka ce ba a aika ba ai zana aika suna yaki lalle amma ka san ta'addanci din kullun wurin da abuna ya ai suke suke samun abuna ne shine can gefen Borno Adamawa da Yobe nan taraba namu da sauki saboda haka kowane lokaci ga wani lokaci in jiragen ma suna suna cikin sararin samaniya ba za ka gane ba saboda haka ba wai ba aika ba ana aika Alhaji Sahabi Jauro Bamuda shine shugaban kungiyar Miyati Allah ta jihar Taraba. Duk lokacin da Bafula ta Bafulatani ya ce maka wai ne babba ne shugaban sa ne ya ce wai ne bari bari zai yi. Abu ne abin da ke faruwa ba ya gaza ba ne a gaza ba ne ga kungiya. Abu ne wanda ya dauki salo da barsa amma maganar shugabanni mushin musu bari suna bari yau ne a sokane ka gobe a sokane ka ji a sokane ka kullum yau ana mishi shugaban sashi su bari to fa ka duba cewa akwai ranar da fa to za zai yi bungo. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo jihar Taraba Najeriya.